nan fa wani korido ne na gidan rika ya wayya gidan gayu ga steps na gidan amarya jama'a ashe bai nan ni yar kauye hawa biyu ne gidan amarya ga wani biyanan ta nan go a masha Allah barakallah to masha Allah masha Allah na ah, falan fa yan gayu ya kai ina fata ga ko hawa na biyu kayya amarya ruki baby Allah ya sa albarka ga ni ma ina hawa kada hawa yawa ah, ina ta haki ga wani falon fa falo takwas na gani a gidan nan a'a Allah daga nan sai na ai sai an bata in kasa Allah yau ai hawa hawa hawa hawa ga toilet kuma gani ga cikin bedroom kuma dai a na baki ne na ok kitchen ne na sama kai na ta ƙauyenci gidan rika ya dawayya alsa albarka wallahi tallahi guri ya kyau masha Allah ga kitchen ɗan sama ma kuna gani ga cin kaza amarya da yi da wani sifan Allah ga ni a gidan amarya gidan ta gidan turawa ne na a ga hoton mijinci gidan Allah ya a san gidan ango na ɗauko ko zo a kalo mata yi ka ya kalo mata amarya da yi da wani abin da abin shi kuma gidan da ba ba da ranar zo ba na cin abincin gidana na ki cin abincin gida na ce gidan rika yadda wai yanzu zo in ci abinci na in ga katuwar cinya zani an haɗa mu goma zan kulle wani fa tafi Allah in bacin cinye ba zan kulle ba matsala ba komai hmm. duniya a'a a barba ma kai in ɗaya da wani kai komai a'a Allah gidan 'yan kayu ne ta jama'a gani a gidan amarya ana sabin dina ya jollof rice gangariya bakin ciki na angonta ya baya nan a fakalla ya tafi kas ya tafi abuja oyo allah na sau gafa nama din ni kaɗai ka na ga handama alkur'an oyo allah na kuma gidanta mai kyau masha allah ila kula maganin mahasada a cikin to alhamdulillah da yar ƙauye fa yar ƙauye gina duka yana ga ga ga fruits ni kadai ga ni kaman shi Allah ka yi komai sai na ci a gidan komai sai na ci a gidan na zan yi kuma sai na suna na kafar bene can a gidan يستاهل البركه